ai wallahi ba zan iya jure ma raina ba to me a ciki dan kawai na rike hannunki ashe ba za ki iya bari na rungume ki ba wani lokacin fa soyayya da Hausawa akwai matsala wallahi wace ma ba santa nake ban na rike hannunta ta amince bare kuma wace nake santa ko dai ba kya sona ne ya faɗa kamar zai yi kuka mikewa ta yi kafin ta ce ina ga soyayya ta tafi taka ina ga soyayya ta tafi taka nisa a zuciyata watakila sai da ka dawo kasar nan kafin ka fara sona ni ko ba zan iya tantance lokacin da na fara son ka ba kuma wannan da kake magana ba shi ne so ba soyayya ita ce ka so mutum koda baka ganin sa kuma koda baka san shi ba idan har kana ganin ba za ka iya jure hakan ba ina ga abu mafi muhimmanci mu amince a daura auren mu ko gobe ne kaga kenan ka huta shiru yayi rai a bace bai ce komai ba ya nufi hanyar fita da sauri ta sha gaban shi ta tare kofar na da kai saurin fushi to waye ya faɗa maka a soyayya ana fushi idan ma ana yi ai mace ce take yi namiji sai ya lallashe ta ba wai macen ta zama yar lallashi ba yanzu dai ka hakuri ka ji nawa turo baki yayi kafin ya koma ya zauna yana murmushi girgiza kai ta ta saki murmushi ta koma ta zauna abba ramiyo me yasa baka fahimtar duk abin da zan zo da shi a tunanina kai ne ya kamata ka rika kawo irin waɗannan shawarwarin ni ina kaucewa domin ko na girme ka tunanina da naka ba zai taɓa zuwa ɗaya ba saboda a ko'ina namiji yana saman mace haka tunaninsa da na mace ba zai taɓa zuwa daidai ba na lura da kai duk lokacin da abu ya zo kan rayyan ba ka taɓa ɗaukar shawara ta. amma idan aka ramiyo ko zafira ne duk abin da na yanke ba ka da ja a ciki idan kana mini irin haka sai na ga kamar kana bambanta tsakaninsu yanzu me laifi a ciki dan na ce a yi aurensu nan da wata guda saboda ina da bukatar hankali na ya tsaya a waje guda me yasa baka me yasa baka fahimta ta ne kaltume duk lokacin da zan yi wani abu akan rayyan sai ki rika kawo maganar Ramiu da Zafira me yasa kike son ki saka musu wani tunani na daban ne kafin rayyan ya tasa suwaye nake tsaya mawa wajen ganin tarbiyyar su ta miƙe shikenan kuma dan yanzu na faɗi ra'ayina akan rayyan sai ki ce ba haka ba shikenan fa Allah ya bani a duniya idan ban tsara yanda bikinsa zai kasance ba ya kike so na yi zaɓe saura wata biyu kuma wancan zaɓen kuma wannan zaɓen ya fi wancan tashin hankali idan na ce zan saka ranar aure idan na ce zan saka ranar auren su nan da wata guda ya kike so na kasa kaina to bari ki ji wannan gabar ba zan ɗauka ba wallahi a baya an bi yadda kike so a kan rayyan amma a yanzu dole abu yanda nake so rayyan ɗana ne ni ke da hakkin zaɓa masa lokacin da zai yi aure Tun da har Allah ya sa yar gida za a yi ba ni da matsalar na je na roki iyayen yarinya akan lokacin biki daga Samiya har Zakari duk a karkashin iko na suke kuma mun yi magana da shi na ba shi haƙƙinsa na mahaifi Tun da har ya amince ban ga amfanin wannan maganar taki ba girgiza kai ta yi cike da takaici kafin ta ce tunaninka bai kai inda nake hange ba rayan, rayuwar kasar waje yayi ko bai da tarbiyya ya saba yawo da turawa zai iya lalata samiya kafin a yi aure na san abin da zaki faɗa kenan ai domin ke kullum ba kya furta kalamai masu daɗi a kan rayyan wallahi kaltume ina guje miki duk lokacin da kika bari rayyan ya saka tunanin kina ware sa kina masa wannan kina masa mummunan zato wallahi sai soyayyar da yake miki ta fice daga ran shi aure ne nace sai bayan zabe idan kina da ikon, raba soyayyar su ki daure Samiha a daki don gudan kan Rayyan yayi mata fyaɗe yana gama faɗar haka ya fice rai a bace cikin sauri an ba ta bar kofar ɗakin tana dariyar samun nasara wasu zafafan hawaye ne suka zubo mata hannu ta sa ta goge kafin ta jawo wayar lawa latsawa ta yi kafin ta sa a kunne lafiya lau zafira idan kin taso aiki ki zo ina son ganin ki cike babbar harabar kotun take da mutane a hankali suka fara shiga ciki kowa ya samu waje ya zauna shigowar alkali ya sa kowa ya miƙe bayan ya zauna kafin kowa ya zauna 'yan sanda ne suka shigo da Zinatu hannun ta sanye da ankwa duk wanda ya san idan ya ganta duk wanda ya santa idan ya ganta sai ya tausaya mata duk ta yaku ne kamar wacce ta yi wata asel kasa dago ido ta har aka saka ta a wajen da aka tanadar musu jin kamar ana kallon ta yasa ta dago ta karab suka hada ido da Alhaji Buba da sauri ta dukar da kai hawa yana zubar mata tsaki ya ja kafin ya dauke idanuwan shi waige kawai yake ya ga wacece lauyar da za ta tsaya ma musaddam da Saratu tun kafin yau yake son ganin ta amma Inspector Jafar yana kawo masa uzuri hakan yasa ya hakura har zuwa yau ya san dole ya ganta bangaren bangare ne guda Husna bangare guda Husna ce da ƴan uwansu zaune gabaki ɗayansu idanuwansu sun yi ja saboda kuka a cikin su mahaifiyar Zinata ce kawai bata zo ba Harisa da take zaune a gaban mutane ta sha kyau cikin kayanta na lauyoyi idanuwanta sanye da farin glass mai tsadar gaske murmushi ne kwance a fuskarta tun bayan da ta zauna juyawa ta yi gefen da mami da asiya suke zaune murmushi ta sakar musu kafin ta waiga bangaren da alhaji buba yake saurin ɗaure fuska ta yi kamar wanda yake kallonta bayan an nutsu takarda ya miƙe yana faɗin a yau litinin ashirin biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin, wannan kotu za ta saurari karar da yalan marigayi marigayi ya saratu da alhaji buba waziri suka shigar akan zargin kisan kan da matarsa zinatu da yarta mai suna aisha wacce aka fi sani da Mima suka aikata na mai aikin su Saratu da kuma raunata dan Alhaji Buba Waziri mai suna Musaddam da suka yi wanda har yanzu yake kwanci a asibiti cikin halin jinya wanda tun daga lokacin da suka kwada masa karfe har yau bai farfado ba ya mika ma alkali takardar ya koma ya zauna gaba ki ɗaya kotu ta ɗauki surutu suna kallon Zinatu tebur alkali ya bubbuga bayan an yi shiru ya ce ina lauyoyin da za su gabatar da shari'ar suke mikewa wani lauya ya yi kafin ya ce suna na barista garzali adam lauya mai zaman kansa kuma ni ne lauyan da yake kare waɗanda ake zargi ya koma ya zauna mikewa halisa ta yi sai ta fito gaba kafin ta ce sunana barista halisa abubakar waziri lauyar gwamnati ni ce nake kare waɗanda suke kara a zabure buba waziri ya mike yana kallon halisa leke kawai yake domin ya ga fuskarta don bayanta kawai yake gani ka baki ɗaya jikinsa rawa yake kaɗai rawa yake kada dai a ce wannan ce halisarsa kamar ta san abin da yake faruwa sai kawai ta juyo wajen mutane murmushi kwance a fuskarta a hankali ya zame ya zauna jikinsa yana rawa lura da halin da yake cike sa Alhaji Darma ya yi saurin kamo hannunsa Ramiu da tun jin muryar Halisa ya kasa motsi a yanzu da ta juyo ya ga fuskarta ga gabaki ɗaya sai ne mun ya ya rasa hankalinsa ka cokam ya mayar a kanta. Samiya da Rayyan da suke gefensa sai zindansa suke suna dariya komawa ta yi ta zauna tana sakin murmushi bayan alkali ya gama rubutu ya ce lauyan da zai fara gabatar da shari'a bismillah saurin tashi barista garzali ya yi har yana tuntuɓe sai da kanshi ya fita yana mai fatan nasara don ba karamin kuɗi husna ta bashi ba kuma ta tabbatar masa idan ba su yi nasara ba zai maido mata da rabi domin linkin kuɗin da ya nema ta bashi gaban sinatu ya ce kafin ya ce ko za ki iya faɗa ma kotu sunanki da kuma alakarki da alhaji buba waziri goge idanunta ta yi kafin ta ce suna na Zinatu Bukar kuma ni matarsa ce wacce muka haifi ya ɗaya da shi Hajiya Zinatu ko za ki iya ba mu takaitaccen tarihin rayuwarku da mijinki domin na jikin ambaci sunansa a bayan naki shin sunansa ne kike amfani da shi ko kuma haka ne sunan mahaifinki da sunansa nake amfani domin tun bayan haɗuwarmu zuwa aurenmu ba karamin son juna muke yi ba wannan dalili ne yasa ba tare da na nemi shawarar ba shawararsa ba na haɗe sunana da nashi haka ya ɗauko ɗan tsohuwar ɗan tsohuwar matarsa ya kawo mini tun yana ƙarami ni ce na raine shi har zuwa girmansa a takaice dai musaddan bai san mahaifiyarsa ba sai ni taya kuma taya kuma za a ce ni ce na yi kokarin halaka shi gyara tsayuwa ya yi juyo kafin ya ce ya mai shari'a wannan laifi na kisa da ake tuhumar hajiya zinatu ba gaskiya ba ne domin a matsayin hajiya zinatu ba za ta iya ɗaukar makami ta kashe mai aikinta ba har kuma ta yi yunkurin make ɗan da bai da maraba da na cikinta idan kotu ta bani dama ina so na gabatar da hujjojina kotu ta baka dama karasawa waye gaban tebur ya buɗe fayil ya ciro wata takarda ya juya yana faɗin ya mai shari'a wannan kisa da ake zargin hajiya zinatu ce ta yi ba gaskiya ba tabbas alhaji ya same ta a ɗakin saratu sai dai ba abin da ya zarga ba abin ba abin da ya zarga bane amma hausawa suna faɗin magana a bakin mai ita tafi daɗi zan so ku saurara domin ku ji gaskiyar abin da ya faru daga bakin hajiya zinatu da hannu suna ta yi masa jinjina tana murmushi ganin shirinsu yana tafiya yadda ya kamata dukowa yayarsu ta yi kusa da ita tana faɗin ai na faɗa miki barista garzali ya iya shirya duk wata karya ya mayar da ita gaskiya ki tsaya ki ga yadda zai yi wasa da hankalin mutane fata na Allah ya sa Zinatu ta iya tsara yadda muka shirya mata kallon ta yi kafin ya ce Hajiya kotu tana sauraron ki yan gubar da kai ta yi ta goge idanunta kafin ta ce tabbas maganar barista gaskiya ce alhaji ya so ya same mu a ɗakin saratu ni da mima sai ya tunanin ni ce na kashe ta san bai bani dama na yi masa bayani ba abin da ya faru a wannan daren shine ina kwance cikin bacci sai nake jin motsi to da yake a kwana biyu da suka wuce na taɓa kama Saratu ta fito daga ɗakin musaddam lokacin na fito shan ruwa cikin dare na yi mamakin hakan kuma alamu sun nuna ba shine karanta na farko da ta shiga ɗakinsa ba wannan abu da ya faru sai ta dami ni hankalina ina tsoron kada ganin sa a kasa yake a ce ta lalata shi a washe gari sai na kira ta na ja mata kunne na yi mata barazanar zan sanar da alhaji kuma na kore ta kanin yadda ta tsorata sai na kyale ban sanar da alhaji ba kuma na fara saka musu ido haka na tsoratar da musaddam haka na tsaya duk dare sai na ga ya kulle ɗakinsa kafin ya kwanta tun daga wannan ranar ban sake ganin ta shiga ɗakinsa ba ganin haka sai hankali na ya kwanta na ci gaba da hidimata ashe ta ba da kafa ne sai da ta bari na shagala sai kawai angulu ta koma gidanta na tsamiya a ranar da aka kashe ta ina bacci na jiyo motsi ban bari alhaji ya sani ba sai na fito na leka a ɗakin mima na iske bata ciki da sauri na sako zuwa falo kai tsaye ɗakin musaddam na wuce abin mamaki sai na iske baya ciki da sauri na nufi ɗakin saratu tashin hankali na iske a ciki domin na samu mima rike da karfe a hannu tana kuka ina shiga take sanar da ni ta fito shan ruwa ta rika jiwa alamun kokawa a ɗakin Saratu lokacin da na shiga ɗakin ya yi daidai da kwaɗa ma musaddam wannan karfan aka kasancewar Mima tana da matsala a kanta ganin an bige mata ɗan uwa sai kawai ciwon ta ya motsa nan take ta yi kan Saratu har sai da ta kashe ta Na tsorata sosai, haka na karɓa karfan na jefar jikina yana rawa. Kafin na yi yunkurin fita kiran Alhaji, sai ga sunan sun shigo da mai gadi shine fa shine fa yace mu ne muka kashe mu ne muka kashe ta muka kuma cutar da musaddam wallahi duk karya suke ya faɗa yana wallahi duk karya take faɗa ya mai shari'a su ne suka haɗu suka kashe saratu kuma suka buge musaddam do bubbuga tebur alkali yayi yana faɗin ya isa haka nan kotu ce ba kasuwa ba kada ka adana kalamanka har sai an baka damar magana komawa Alhaji Buba yi jiki na rawa ya zauna idanuwansa suna hararar Zinatu murmushi barista Garzali yayi kafin ya juyo ya mika takardar hannunsa yana faɗin ya mai shari'a wannan tagarta ce ta asibiti wacce take nuni da taɓin kwakwalwa da Mima take da shi a sanadiyar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ciwon nata yana tashi a duk lokacin da ranta ya baci a yanzu haka ana binciken Mima ba a samo ta ba saboda tun lokacin da abin ya faru ta bar gida rai a bace tashi magatakarda yayi ya karɓi takardar ya mika ma alkali Risna waye ya ce, "Iya abin da zan faɗa kenan ya mai shari'a. Na gode." Ya koma ya zauna. Lauya na gaba zai iya ci gaba. Mikewa Halisa ta yi cike da ƙwarin gwiwa. Ta matsa kusa da Zinatu. Hajiya Zinatu, mun ji mun ji almarar da kika shirya, kuma gaskiya ta yi daɗi. Domin da a filin gasar shirya labarin almara kike, babu dalilin da zai hana ki zo ta ɗaya. To amma baki sani, a cikin kwalliyar da kika yi, kin manta baki saka hoda ba. Don haka ki tsaya ki ji yadda asalin labarin yake gyara zama husna ta yi jin kalaman halisa tsaki ta ja tana faɗin ita wancan banzar kuma daga ina ta fito waye ma ubanta a garin nan waye sani na ji wasu suna faɗar kamar kamar ma ba ta da uba diyar mace ce fa kamar daga wani kauye na ji an ce sun dawo nan ma wata mata da take gefen su ta faɗa ai kuwa ba za ta yi nasara ba domin ba duka shegu ba ne suke da sa'a a rayuwa yayar Zinat ta faɗa tana hararar Halisa dafa katakon da Zinat take cikin Halisa ta yi karfi ta ci gaba da faɗa kin jima kina neman yadda zaki bi ki samu haɗin kan Musaddam kuma wannan ba wai tunaninki bane hakan ya samo asali daga shawarar da kawarki Turai ta baki ta yi miki famfo ke kuma kika hau babu tunani sai kika fara shirya yadda zaki samu kan Musaddam sanin din yaro ne mai matukar son yayi karatu sai kika yi amfani da wannan damar domin ki cimma manufarki sai dai kuma Allah ya riga ya tsara abinsa domin duk lokacin da kika yi yunkurin farmasa sai Allah ya kawo Saratu ina da jaya mai shari'a abokiyar na tana kokarin cima wacce nake karewa mutunci a gaban jama'a sam abin da nake sam abin da take magana akai bai da alaka a cikin wannan shari'ar barista Garzali da yake tsaye ya faɗa yana huce ya mai shari'a magana ta tana kan daidai domin duk wanda zai bayar da labari ba zai zo ya da tsakiya ba muna magana ne akan asalin yadda aka yi Zinatu ta fara kulla alaka da Musaddam cewar barista Halisa korafi bai karɓi ba barista Halisa zaki iya ci gaba da bayanin ki jiki a sanye barista Garzali ya koma ya zauna yana goge zufa idan ki sani ba Saratu innuwar Musaddam ce zaman da take a gidanki kuwa zaman da take a gidanki kuna wulakanta ta ba don kowa take zaune ba sai dan Musaddam sai gashi a ranar da kike kokarin cimma burinki Allah ya kai Saratu har ta yunkurin daukar abin da kike shirin aikatawa domin ta sanar da Alhaji sai aka yi rashin sa'a a daidai wannan lokaci Mima ta fito a lokacin ta ci karo da Saratu tana daukar ki hoto jin motsinki yasa Saratu ta yi saurin komawa daki domin Mima ta tabbatar da abin da Saratu take dauka duk sai ta duk sai ta sai ta tunkari ɗakin a wannan lokacin kina kokarin haike mu musaddan ganin mima ya sa kika fasa aikata kudirinki sai kika je sai kika jata kuka dawo falo a wannan take sanar da ke abin da Sarar ta yi hakan ya sa kuka bi ta har ɗakinta kuka yi yunkurin fasa wayarta daga baya kuka yanke shawarar kashe ta domin ku binne sirrin da take dauke da shi a daidai lokacin da kuke kokarin kashe ta Allah ya kawo musaddam ya yi amfani da na'urarsa ya fara ɗaukar abin da kuke aikatawa. Daga lokacin da kuka fahimci ya ganku sai kuka yanke hukuncin bige shi. A nan take Mima ta yi amfani da karfe ta doke sa aka. A lokacin da ya faɗi sai wannan na'urar ta faɗi zuwa kasan gado har ta samu matsala. Babban tabbas ba ku lura da ɗaukar da yake muku ba. Da dole ku yi kokarin tarwatsa na'urar bayan haka ta faru sai kuka yi tunanin goge shatin hannun Mema a jikin karfan. Sannan kuka saka hannun Saratu a jiki domin ku da kama. Sai kuma ga Alhaji ya zo ya same ku. Kafin ku kara da ida farko, wannan shine yanda tsarin labarin keke. Ta sauke ajiyar zuciya kafin ta ci gaba da faɗin, "Ya mai shari'a, ina so zan yi ma Malam Hassan wasu tambayoyi idan kotu ta bani dama." Kotu ta baki dama, Malam Hassan ya fito gaban kotu. Ta so waye ya karasa gaban kotu ya tsaya a inda aka tanadar. Matsawa Halisa ta yi kafin ta ce kotu za ta so ta ji sunanka da sunan sana'arka. Sunana Malam Hassan kuma sana'ata ita ce gadi. A ina ne kake aikin gadon? A gidan Alhaji Buba Waziri ne. Malam Hassan za ka kai shekara nawa kana gadi a gidan Alhaji Buba? Eh to akalla zan yi shekaru ashirin haka. Da kyau. Shan a cikin waɗannan shekaru da kai ko za ka iya faɗa mana yanayin zamanka a gidan? da kuma mu'amalar ka da Saratu ma'ana ina so ka faɗa mini irin kusancinka da ita ta fuskar tarayya haka a gaskiya tunda nake aiki a gidan Alhaji ban taɓa haɗuwa da abokiyar aiki mai muhimmanci irin Saratu ba domin ta ɗauke ni abokin shawara haka duk abin da yake faruwa a cikin gida tana sanar da ni so tare ta sha zuwa mini akan za ta ajiye aiki ta bar gidan sai dai ko da yaushe ina kokarin tausarta ashe ajalinta ne yake gidan shi yasa ba ta tafi ba ya kare shi maganar yana sakin kuka kai hakuri malam Hassan na ji kace tana zuwa maka da maganar barin gida kuma na san dole za ta sanar da kai dalilin ta na faɗar haka shin ko zaka iya faɗa mana me dalilin da ya sa ta faɗa haka saboda irin cin fuskar da Hajiya Zinatu take mata akwai lokacin da ta taɓa zuwa mini da magana akan ta ga Hajiya tana bibiyar Musaddam wani lokacin ma a ɗakinsa take kamata sai take faɗa min za ta sanar da Alhaji domin ya san halin da ake ciki domin tunda kawar Hajiya ta zo mata da shawarar ta fara saka ido a kanta sai nake shawarar ta akan kada ta yi gaggawa domin idan baka iya kama barawo ba shi sai ya kama ka na nuna mata ta ci gaba da ba ma musaddam kariya har Allah ya sa ta samu kwakwarar hujjar da za ta iya gamsar da Alhaji tun daga wannan rana ta kara zagi ta kara zagewa wajen hana idan ta bacci tana gadin musaddam sai gashi wajen bashi kariya sun kashe ta babu maganar mima ce ta kashe ta su ne suka haɗa karfe da karfe wajen kashe ta kuma suka bugi musaddam domin su rufe asirinsu ashirinsu na ɗaukar musaddam da saratu su mayar ɗakin shi allah ya kawo mu jinjina kai ta yi kafin ta ɗago wasu kwalabe guda biyu a leda kwancewa ta yi ta ciro su ta ɗaga su waro ido zinatu ta yi ta ja baya da sauri jikinta yana rawa jikinta yana rawa murmushi halisa ta sake kafin ta ce ko zaki ki iya ima kotu bayani akan waɗannan kwalaba kwarai kuwa domin da hannuna na hauko su a bayan ɗakin musaddam kuma na kunce su na zazzage babu komai a ciki sai farar kwalba kusoshi sai kuma wani abu mai kama da kokan kai ɗan karami da aka caccake shi da allurai sai kuma wata laya mai yanayi da zuciya an ɗaure ta sosai da bakin zare kuma ba a tare suke ba bayan da sarar ta gano ajiyar a bayan gida sai ta zo mini da labarin a daren da za a kashe ta muka yanke zuwa mu tona ramin da saratu ta hangi hajiya zinar ta tona sai dai da muka buɗe ramin kwalba ɗaya muka gani wannan mai ɗauke da laya a ciki to sai bayan mutuwar saratu sai ne tunanin na koma na sake haƙa ramin watakila akwai wani abu to shine ba na sake samun wannan kwalbar a can kasa alamun sun nuna wani sihiri ne a ciki shi yasa ne addu'a na warware komai bayan na duba sai na kwashe su na mayar domin su zama hujja Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashin na gaba dan jin yadda labarin zai ci gaba da kayawa na kuɗin Salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai a littafin su ne kashi na talatin da biyu. kwace hannunta ta yi ta ce sai ka bari na zama takan amma ba na son kana taɓa ni domin haramun muke aikatawa ka bari har ayi auren tukunna